radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh wannan safiya ta juma'a da fatan an waye gari cikin koshin lafiya gada jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bana kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye mu daga cikin abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan safiya har da shirin duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da kasa tare da yin bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana da suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na muryar masu saurare shirin da a cikinsa mukan ji ra'ayin masu saurare daban-daban da suke bayyanawa akan batutuwa da suka shafi harkoki na zamantakewa da kuma batutuwa da suka shafi harkoki na tafiyarwa a ƙasashen su da ma korafe-korafe da suke da su ga mahukunta daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na tarbiyyar iyali wanda shiri ne da kan kawo mahimman batutuwa da suka shafi tarbiyya ta iyali da kuma yanayi na zamantakewa a mahanga ta addinin musulunci wanda shi ma a ciki mukan kawo ra'ayoyin malamai da masana da kuma suke kallon wannan batu ta fuskoki daban-daban a mahanga ta ilimi. daga nan sai shirin mu na ƙarshe wanda da shi zama kawo ƙarshen abin da muke ɗauke su baki ɗaya wato shirin nan na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma batutuwa da suke da alaka da wasu kasashen nahiyar ta fuskoki na siyasa zamantakewa tsaro harkokin tattalin arziki kasuwanci da dai sauransu inda mukan gabatar da bayanai da kuma fashin baki da majin mahangar masana a wasu lokuta a cikin wannan shiri da wannan ne kuma za mu kawo ƙarshen dukkanin abin da muke dauke da su don har da sauran lokaci za mu karanta wasu daga cikin labaran da aka saurara sai mai ban kwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wani lokaci da yardar Allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin amma nan da 'yan daƙiƙoƙi kaɗan akwai labaran duniya.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. in yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da hassan barka to da farko ga mahimman kanun labaran shugaba ibrahim ra'isi na iran ya ce kasarsa za ta rukufa wajen ganin an ɗage mata takunkumai ƙungiyar tarayyar afirka ta nuna matukar damuwa game da halin da ake ciki a ƙasar habasha hukumar lafiya ta duniya ta yi gargadi game da yawaitar masu kamuwa da cutar corona a nahiyar turai don ga cikakkun labaran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya yi fatan tattaunawar da za a yi nan gaba ta neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimma da kasarsa a shekarar 2015 za ta haifar da ɗa mai ido shugaba ra'isi ya bayyana cewa iran ba za ta taɓa watsi da tattaunawar ba amma kuma ba za ta mika kai ba ga bukatun da ba su da amfani ga al'ummarta ba ya kuma dangata takunkuman amurka kan ƙasarsa a matsayin haramtattu tare da buƙatar gwamnatin washington da ta ɗage wa ƙasarsa takunkuman iran dai ta tabbatar da komawa tattaunawar neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar tare da sauran ƙasashe da suka rage a yarjejeniyar da suka hada da sin rasha faransa jamus da kuma burtaniya a ranar 29 ga watan nuwamban nan tattaunawar dai za ta mai da hankali ne kan ɗage wa iran takunkuman da amurka ta ba mata bayan da tsohon shugaban kasar donald trump ya yi gaban kansa ya janye kasarsa daga cikin yarjejeniyar a cikin shekarar 2018 al'ummar iran daga sassa daban-daban na kasar sun gudanar da jerin gwano domin tunawa da ranar yaƙi da girman kan duniya inda suka yi tarira taken nuna adawa da gwamnatin amurka da isra'ila kan miyagun halayensu shekaru 42 da suka gabata a ranar 4 ga watan nuwamba ɗaliban iran na suka kusa a ofishin jakadancin amurka a tehran ƙasa da shekara guda bayan cimma nasarar junju halin musulunci a ƙasar wanda ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na sarki sha da amurka ke marawa baya a shekarar 1979 daga nan ne aka sanya wa bikin ranar yaƙi da girman kai na duniya ta ƙasa ranar 4 ga watan nuwamba kuma ita ce ranar ɗalibai ta ƙasa a iran a kowace shekara masu jerin gwanon a tahiran suna taruwa a wajen tsohon ofishin jakadancin amurka suna rera takin la'antar amurka da isra'ila baya ga hakan kuma ranar 4 ga watan nuwamba tana tuna ranar da amurgayi imam Khomeini wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran ya yi hijira zuwa turkiya a shekarar 1964 haka kuma a irin ranar ce sojojin sarki sha suka aika takisan kiyashi wa ɗalibai da dama yayin wata zanga-zanga a ranar 4 ga watan nuwamba na shekarar 1978 amurka ta sanar da sanya sunan kamfanin pegasus na isra'ila wanda aka bankaɗo ana amfani da manhajarsa ta nso wajen yin leƙen asiri cikin jiran haramtattun kamfanoni a ƙasar ma'aikatar kasuwancin amurka ta ce an ɗau matakin ne saboda dalilai na tsaro kamfanin na susu shine mallakin manhajar nan ta asiri da aka yi wa fitattun mutane da manyan jami'an gwamnati da shugabannin ƙasashe ciki har da na faransa emmanuel macron kuse ta waya a sakamakon binciken da aka gudanar watanni da suka gabata an nuna yadda aka yi amfani da manhajar isra'ilar wajen yi wa 'yan fafutukar kare hakkin dan adam da 'yan jarida da kuma 'yan hamayya a fadin duniya kuse kamfanin na isra'ila wanda aka kafa a shekarar 2011 ya jima yana fakewa da cewa manhajarsa ana amfani da ita ne domin samun bayanai daga gungun masu aikata manyan laifuka ko 'yan ta'adda sai dai kungiyoyi irin su forbidden stories da amnesty international sun ce daga shekarar 2016 sun fitar da lambobin waya na masu mu'amala da kamfanin na nso group dubu hamsin da aka zaɓa domin sanya ido a kansu to labaran duniyar na fita muku ne daga nan rediyo hausa voa daga birnin tehran ƙungiyar tarar afirka ta nuna matukar damuwa game da halin da ake ciki a ƙasar habasha shugaban hukumar ta au musa faki muhammad ya bayyana matukar damuwa dangane da ta'azzarar ayyukan soji a ƙasar ta habasha wata sanarwa da eu ta fitar ta rawaito shugaban na kira da a tsagaita buɗe wuta sannan a girmama rayuka da dukiyoyin fararen hula tare da kayayyakin gwamnati haka kuma ya buƙaci ɓangarorin da ke rikici su hau teburin sulhu domin lalabo hanyoyin warware matsalolinsu domin ci gaban ƙasar har ila yau musa faki muhammad ya buƙaci ɓangarorin su kiyaye cikakken 'yanci da yankunan ƙasar da haɗin kan al'ummarta ya ƙara kira ga ɓangarorin su gargaɗi magoya bayan su game da kalaman ƙiyayya da ingiza rikici da rarrabuwar kawuna ya kuma shaidar cewa au na nan kan makaranta. na ci gaba da haɗa hannu da dukkan bangarori domin cimma matsayar siyasa guda halin da ake ciki dai a ƙasar habasha ya ɗau hankalin duniya ne bayan da 'yan tawayen da ke fafatkar 'yantar da yankin tigray suka yunkuri tunkarar addis ababa babban birnin ƙasar a daidai lokacin da gwamnatin abi ahmed ta ayyana dokar ta ɓaci a duk faɗin ƙasar Hukumar lafiya ta duniya WHO ko kuma OMS ta nuna matukar damuwa game da yawaitar yawan masu kamuwa da cutar corona a nahiyar Turai. Hakan a cewar hukumar zai iya haddasa mutuwar ƙarin mutane rabin miliyan kafin nan da watan Fabrairu. A wani taron manema labarai ta kafar bidiyo daraktan hukumar reshen Turai Hans Clegg ya ce yadda ake fuskantar yawan masu kamuwa da cutar a cikin kasashen yankin 53 abin damuwa ne matuka. a makon da ya gabata kimanin kashi 60 cikin 100 aka samu na sabbin masu kamuwa da cutar sai kuma kashi 50 cikin 100 na yawan waɗanda ta kashe a nahiyar turai a jamus inda aka samu mutum 34 da suka harbu da cutar a cikin sa'o'i 24 da suka gabata wanda shine karan farko a kasar tun bayan bular annobar an ce akasarin waɗanda suka kamu wanda ba su karɓi rigakafin cutar koronar ne ba kawo yanzu dai sama da mutum miliyan biyar ne cutar ta kashe a faɗin duniya tun bayan bullarta kuma sama da miliyan ɗaya da dugu hudu sun kasance ne a nahiyar turai a daidai lokacin da aka fara sassauta matakan yaƙi da annobar to jama'a labaran duniyar kenan to a gashi da hassan barka dauke da labaran duniya yanzu sai sauran sharshen da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta yi tofin alatsi ne kan juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar Sudan, tare da barazanar dakatar da taimakon kuɗaɗe da take wa ƙasar, matuƙar sojojin ƙasar ba su hanzarta mai da madafin iko ga gwamnatin fararen hula ba a ƙarƙashin gwamnatin riƙon ƙwarya ta haɗaka ba. babban jami'i mai kula da harkokin siyasar waje da tsaron kungiyar tarayyar turai jose borrell ya yi gargadin cewa da sunan kasashe 27 membobi a kungiyar tarayyar ta turai ba za su amince da duwata dabarar rusa shirin komawa kan tafarkin dimokuraɗiyya a ƙasar sudan ba tare da jaddada ɗaukan matakin hanzarta dawowa kan tafarkin da ake tafiya a kai a ƙasar kuma rashin yin hakan zai sanya ƙungiyar tarayyar turai ɗaukan matakai masu tsanani kan ƙasar sudan ciki har da dakatar da taimakon kuɗaɗe ga ƙasar a wasu kiraye-kiraye da suka fito daga majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai da kuma ƙungiyar tarayyar afirka sun jaddada yin kira kan hanzarta sakin firaministan sudan a ƙarƙashin gwamnatin ƙwanƙwariyar ƙasar abdullah hamdok da dukkanin 'yan siyasa da aka kama bayan juyin mulki a ƙasar kamar yadda gwamnatocin ƙasashen faransa da burtaniya suka yi tir da juyin mulkin da aka yi a sudan suna jaddada yin kira kan baiwa gwamnatin abdullah Hamduk damar ci gaba da gudanar da ayyukanta hakanan kungiyar tarayyar turai ta jaddada sakin jami'an gwamnati rikon kwarar kasar da aka kama tare da kira kan nisantar duwan matakin zubar da jini a kasar tana mai jaddada goyon baya ga gwamnati rikon kwarar kasar a matsayar gwamnatin da ta fi taka gani a lokutan da suka gabata a kasar hakanan tawagar kungiyar tarayyar turai a birnin hartun fadar mulkin kasar sudan da ta hada da tawagar kasashen amurka da birtaniya norway da switzerland sun jaddada matsayinsu na yin riko da hambararriyar gwamnati rikon kwaryar kasar karkashin firayim minista abdullah hamdok a matsayar halittacciyar gwamnati rikon kwarya a sudan kamar yadda suka jaddada daukan matakin sakin dukkanin fursunonin siyasa a tsohuwar gwamnatin firayim minista abdullah hamdok matsayar kasashen duniya duniya gami da kungiyoyin kasa da kasa sun yi hannun riga da matakin da shugaban majalisar mulki a gwamnatin riƙon kwaryar sudan general abdul fatah al-burhan ya ɗauka na gudanar da juyin mulki a ƙasarsa tare da kame fararen hula da suke cikin gwamnatin riƙon kwaryar ƙasar musamman firayim minista abdullah hamdo da jami'an gwamnatinsa gami da kafa dokar ta ɓaci a ƙasar a nata bangaren kasar amurka a ta bakin wakilinta na musamman a yankin gabashin afirka jeffrey piltman ta kwadaitar da shugaban rundunar sojin sudan general abdul fatah al-burhan kan sake dawo da gwamnati rikon kwarar kasar wannan kira na amurka yana zuwa ne bayan da rikicin siyasar kasar sudan ya shiga mako na biyu kuma babu wata alamar mafita domin warware rikicin tsakanin rundunar sojin sudan da kungiyoyin fararen hula da suka doge kan rashin amincewar su da matakin juyin mulkin soji a kasar kamar yadda haɗin gwiwar ƙasashen amurka da norway da kuma birtaniya suka fayyace cewar matukar rundunar sojin sudan ta amince da dawowar firaminista abdullah hamdo kan mukaminsa to a shirye suke su koma kan tsarin gudanar da taimakekeniya da ƙasar sudan tun a ranar 25 ga watan oktoban da ta gabata ce rundunar sojin sudan ƙarƙashin jagorancin babban kwamandanta general abdul fattah al-burhan ta gudanar da juyin mulki a ƙasar tare da killace firaministan ƙasar abdullah hamduk a gidansa gami da tsare wasu daga cikin ministocinsa lamarin da ya sanya ƙasashen turai dakatar da taimakon kuɗaɗe da suke baiwa ƙasar sudan wasu kafafen watsa labarai sun bayyana cewa wakilin kasar amurka na musamman a yankin gabashin afirka jeffrey filtman ya koma birnin khartoum fadar mulkin sudan da nufin neman hanyar warware rikicin kasar a kwanakin baya dai jeffrey pittman ya soki shugaban rundunar sojin sudan abdulfatah al-burhan da makarrabansa a wata ganawa da ya yi da manema labarai yana mai cewa shugaban rundunar sojin sudan abdulfatah al-burhan da magoya bayansa sojoji sun ha'inci al'ummar sudan da kokarin hana su kaiwa ga tafarkin dimokuraɗiyya ta hanyar lumana jeffrey putman ya kuma zargi shugaban rundunar sojin sudan abdul fatah al-burhan da ha'intar juyin juya halin sudan da aka gudanar a shekara ta 2019 a zantawarsa da gidan talabijin na cnn na kasar amurka pittman ya bayyana cewa general burhan yana son dawo da sudan zuwa ga tsarin tsohuwar gwamnatin kasar ce kuma abu ne da ba zai taɓa yiwuwa cikin sauƙi ba jeffrey pittman yana mai jaddada cewa 'yan gwagwarmayan sudan ba za su taɓa kyale sojoji sojoji su sake mamaye madafin ikon kasar ba kuma general abdul fatah al-burhan yana fuskantar matsin lamba a halin yanzu haka a zanga-zangar al'ummar kasar baya ga kasashen yanki da sauran duniya Pittman ya kara da cewa Burhan da Hamidati ba su taɓa nuna masa za su ɗauki wannan al'amari da hannunsu ba musamman ɗaukan matakin rusa majalisar ministocin ƙasar ta hanyar juyin mulki. Pittman yana nuni da yadda batun juyin mulki a Sudan ya fusata al'ummar ƙasar tare da shirya zanga-zangar kalubalantarsa. Jami'in diflomasiyan ƙasar ta Amurka ya bayyana cewa ƙasashen da suke da ra'ayin kafa mulkin soji mai ƙarfi a fili yake ba za su iya maye gurbin ƙasashen kasashen duniya da cibiyoyin hada-hadar kudaden ƙasa da ƙasa wajen tunkarar matsalolin tattalin arziki irin wacce sudan take fuskanta ba don haka babu inda sudan za ta fice daga matsalolin da take ciki sakamakon komawa kan tsarin mulkin soji kamar yadda jaridar washington post ta kasar amurka ta buga labarin cewa gwamnatin joe biden ta sanar da dakatar da kudade dalar amurka miliyan 700 da ta ware domin taimakawa kasar sudan a ƙarƙashin shirin taimaka mata kan shirin ta na komawa kan tsarin dimokuraɗiyya a gefe guda kuma jeffrey pittman yana jaddada cewa yana mai jaddada cewa cewa dukkanin bangarorin soji da fararen hulan sudan sun bayyana dattaku a lokacin zanga-zangar gama gari musamman a ranar asabar da ta gabata a birnin khartoum lamarin da ke fayyace cewa bangarorin biyu sun fahimci suna buƙatar yin aiki da juna domin neman hanyar komawa kan tubalin gwamnati riƙon ƙwarya da za ta kunshi sojoji da fararen hula pittman yana mai jaddada samar da gwamnatin haɗin gwiwa da ta kunshi sojoji da fararen hula a sudan tare da sakin duk jami'an da ake tsare da su gami da dawo da ayyukan gwamnati rikon kwarya a kasar yana mai cewa ba zai yiwu sojoji su ce su ne za su zaɓi irin fararen hula da za su gudanar da aiki da su ba kamar yadda fararen hulan ƙasar ba za su ce su za su zaɓi irin sojojin da suke son gudanar da aiki da su ba babbar bukata ita ce samun haɗin kai da fahimtar juna gami da tarayyar dukkanin ɓangarori a fagen ci gaban ƙasar bayan janaral burhan ya sanar da juyin mulki a sudan ya yi furuci da cewa sudan tana cikin halin tsaka mai wuya a halin yanzu musamman hatsarin rabuwar kai da tsananin sabanin siyasa da suke matsayin babban bala'i ga makomar kasar a nan gaba yana mai nuni da cewa za a kafa sabuwar gwamnatin kwararru masana makaman aiki da kishin kasa da za su jagoranci kasar har zuwa lokacin zabuka a watan yulin shekara ta 2023 tun bayan sanar da matakin da sojoji suka ɗauka a sudan a ranar litinin ta rusa majalisar shugabancin rikon ƙwaryar ƙasar shugaban majalisar shugabancin sudan Janaral abdul abdulrahman al-burhan kuma babban kwamandan sojin kasar ya jaddada aniyar sojoji na mutunta dukkanin yarjejeniyoyin da aka cimma a kundin tsarin mulkin kasar a lokacin gudanar da gwamnati rikon kwaryar kasar amma ya sanar da batun jinginar da yin aiki da wasu ayoyin dokan kasar ciki har da tsige gwamnonin jihohin kasar tare da daukan alkawarin ci gaba da kula da harkokin kasar domin gudanar da zabuka a kasar da nufin komawa kan tsarin dimokuraɗiyya a nasu ɓangaren ƙungiyoyi da jam'iyyun siyasa da suke adawa da juyin mulki da sojoji su gudanar a sudan sun bayyana cewa har yanzu jami'an gwamnati rikon kwarya da aka rusa ta hanyar juyin mulki su ne wakilan gwamnatin sudan masu halacci a ƙasar. kamar yadda bayanin ma'aikatar sadarwar ƙasar, ƙarƙashin haɓararriyar gwamnatin rikon kwaryar sudan ta sanar da cewa duk wata doka da ƙuduri da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta fitar bai da halacci kuma bayi kan dokar ƙasa. a nata bangaren kungiyar tarayyar afirka ta fitar da bayani mai kaushi kan batun dokar ta ɓaci da rundunar sojin sudan ta kafa tare da nuna rashin amincewa da duwani batun juyin mulki a ƙasar gami da dakatar da sudan a matsayin memba kungiyar har sai ta dawo kan yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin fararen hula da sojoji ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwarya da aka kafa bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta 2019 nufin gudanar da zaɓuka a ƙasar bayan cika kan wa'adin gwamnati rikon kwarya da nufin komawa kan cikakken tsarin dimokuraɗiyya a sudan masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin nan ya kawo jiki a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya yanzu kuma sai shiri na gaba shirin nan na muryoyin masu saurare Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kai zuwa da fatan alheri mai yawa a gare ku ne ne abakar lawan daga nan lawan diriya. wato shugabanni yanzu ta kansu suke ba ta talaka ba yanzu za su ɗauko a lokacin siyasa su zo su ce mana kaza ya yi kaza kara da kiyashi wunduwa ya rambe ai za a muku kaza kawai da kowa ya hau mulki aka rinka da shi sai ya nemi inda ake taron kasashen tura a rinka hawa jirgi ana tafiya yawo wannan babu ci gaba a cikin harkar assalamu alaikum ni ne na kula abubakar daga lawan D Assalamu alaikum warahmatullah sashen Hausa na biyu ce Iran. A magana abubuwan manja Mabola daga nan karamin kwama Mabola jihar Adama tare Najeriya. Ina ba gwamnatin ƙasa ta Najeriya shawara da cewa a sakamakon tangarda da aka samu na damina da rashin isasshen ruwa hakan ya haifar da rashin cikakkiyar abinci ko in ce cimaka. A saboda haka yana gira da ita gwamnati da ya kamata a ce ta faɗaɗa harkar noman rani ta yadda za ta mai gurbin abincin da aka rasa a wannan damina da take shirin ficewa a muna fata gwamnati za ta taimaka mu masu noman rani marasa ƙarfi assalamu alaikum murya biyo a hausa da fatan kuna lahiya eh, mu surveillance sp benam zallar niger dangance da wannan taron da aka yi na busa kan eh, matsalar muhalli da ake a cikin glasgow a london ingila muna fatan allah sa magabata na duniya su kalli kasashe masu karamin karfi kamar su niger da sauransu ba dan gaskiya akwai matsaloli yanzu kaga damuna bana ta zo da latti aka fara ruwa kuma ya tsaya bai yi da saba gashi nan dai yanzu bana a niger alhamdulillah wajen wajen abinci kawai sai dai an kama insha Allah to wannan ɗaya ne daga cikin matsalar muhalli da ake tantamnawa daga shi a Ingila Allah ya mana mahuta daga Moshanuhu Sirven CSP Benam Zandar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na biyu ya ci wasu barkan mu da warhaka mai magana Lawal Yando daga jamhuriyar Nijar. Ra'ayina yau zai tafi ne dangance da tattaunawan da ake yi da jamhuriyar musulunci ta Iran kan makamashin ta na nukiliya wanda kasashen yammacin duniya da Rasha da China suke magana a kai. To muna fatan dai su kasance kasance masu yancin kansu wanda kada su ce sai sun jira Amerika ta shigo cikin wannan tattaunawa sannan za ta zama ta tattaunawan da majalisar ɗinkin duniya za ta amince da ita muna fatan su tsaya su mai da kansu ƙasashe yantacci masu yanci wanda dai ne da ƙasar amerika tana musu yawo da hankali ko wance tana duniya tana yawo da hankalin duniya kan cewa idan ba ita ta shiga cikin abu ba abin to bai tabbata ba. assalamu alaikum sashen hausa na bh iran mai magana isu ne ya da magaram jamhuriyar nijar zai tsokaci a dangance da taron da yan hula hula suke a jamhuriyar nijar ganin cewa sun a kan gwamnati ta bar su sirƙin zanga-zangar lumana a dokance to gaskiya wannan hakan shine mafi alheri ga mulki na demokrasiya kenan yau idan aka ce an hana zanga-zangar lumana a dokance kenan babu demokrasiya a kasar nijar mu kuma mulkin demokrasiya muke da fatan gwamnatin wannan za ta yi kokari ta ga ta kyautata wa 'yan farafula domin ta biya musu bukatunsu akan abin da suke nema na a bar su idan ta kama yin zanga-zanga ta lumana lumana su yi domin kowace kasashe da suka ci gaba da zanga-zangar lumana idan aka yi abin da bai kamata ba shine wannan gishirin demokradiyya na gode biyu. assalamu alaikum warahmatullahi gidan rediyon iran to a yau ina son ne ku bani dama domin in kira ga mai girma gwamnan jihar kebbi sanata atiku bagudu da ya taimaka wannan titin da aka faro muna a cikin garin mayama da ke jihar kebbi da yake tituna ba su da kai karshen gari ba muna samun matsala ambaliyar ruwa da fatar za a ɗauka kwaran mataki domin kawar da wannan abin na gode kwarai gidan rediyon iran sunana ɗaya mai kwamfuta mai yama local government kebbi najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na VOH da ke Tahiran suna na Sanusi Madatai da magaram jamhuriyar Nijar. Wannan rana na shigo shirin ne domin in yi lale da marhaban zuwa ga sabon gwamna na jihar da magaram. Muna ma wannan gwamna fatan alheri ta fatan ya shigo wannan jiha ta ta zandar da niyyar aiki muna masa fatan haka da fatan kuma zai tsaye aiki tukuru da gaskiya yadda al'ummar zanzandar za su yaban shi fiye da sauran gwamnonin baya da suka shuɗe muna mashi wannan fata nasara wato lawal ahmadu madugu muna fatan zai aiki wa al'ummar da magarmin da ba za su manta da shi ba ko bayan shuɗewarsa da fatan za ku tashi lafiya rediyo ta hiran suna na sanusi maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na gode assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na bif suna na salih sani dan keta cikin jihar tawa jamhuriyar niger to ina ma sabon gwamna na jihar tawa barka da zuwa sannan kuma ina roƙon allah ya sa kamar yadda wanda suka gabace shi suka yi aiki shi ma ya aiki tukuru don saboda jihar mu ta bunƙasa ta ƙasar mu gabaki ɗaya sannan kuma ina ma kowa da kowa da sa da fata alkhairi Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadoro Diga dan Fulani wadda shugaban kungiyar alkhairi muka zo rashin jihar Baushin Najeriya. Hakika matsalar tabarbarewa tsaro a kasa ta Najeriya ya zama ruwan dare gama duniya. Ina kira ga can na musulmi albarkar wannan watan da muke shiki na watan maulidi ya kamata mu dage da addu'o'i domin Allah ya kawo mana ƙarshe waɗannan matsalolin. da suke faruwa musamman ma a jihohin kaduna zamfara yobe borno kebbi plateau da dai sauran jihohin muna roƙon allah ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashen mu na afirka da ma sassan duniya baki ɗaya ra'ayina ta kashi rediyo jamfuriyar musulunci tehran mai magana kadoro diga kadan fulani shugaban kungiyar da alkhairi muka zo jihar bauchi. To Marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To yanzu ga shiri na gaba wato shirin nan na tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali jama'a masu raro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barkan mu sake saduwa a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a sa ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da kuma da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da yake zuwa muku daga nan rediyon boh da ke birnin tehran da ni awal kunyi na saba gabatar muku da shi da kuma fatan ta kasance da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron malam ɗayyabu zakariya adam da ke unguwar gangaraye a nan garin jos wani tsohon malamin sakandare haɗa layi kuma mai taimakawa jama'a ta wannan anguwan bisa lamarin da suka shafi yau da kullum malamin zai mana bayani ne kan tabarewar tarbiyya a tsakanin musulmi da yadda za a shawo kanta da kuma yadda makotan unguwa suke taimakawa wajen lalata tarbiyya malam ya shirya bismillah to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربي يسر أمري وحلل العقدة من لساني يبقه قولي amma بعد السلام عليكم alaikum الله kai kana bakin kokarinka uwa tana bakin kokarinta amma dan zai iya jin wa'annan miyagun kalmomi ko munanan kalmomin daga bakin waɗannan ɗin to ƙarshe wannan mutum dai dole sai da ya tantance ya tabbatar da cewa eh duka da uwar da uban suna wannan zagi ita an ba ta mata dai zan ci ubanka shi ma an ba da za ka ci to in kai ka san ma'ana abin shi yaron bai sani ba dan kankani ne ga an samu lalacewa tarbiyya kuma gyaran ba zai yi ba sai an samu daga wajen iyayen don tarbiyya ta farko ta farko kamar yadda magabata suke faɗi wato ta wajen iyaye ne me yasa aka ce mother tank harshen uwa ai harshen uwa idan ka fahimci ta magana ya koyi yaran uwan ne to ba shi kawai ba ana maganan cewa dukkan kalmar da za ta fito daga bakin uwa to yaro na saurin ɗauka ko mai kyau ne ko mara kyau ne dan da zai kokarin koyar daga bakinta ko ya za ta koyar daga bakinta ba na more kan din kenan ba wai kawai yaran bane ba wai kawai yaro iyaran uwarsa bane a'a duk kalmar da zai fito daga wajen uwa kafin ya ji a wajen uba ya riga ya wajen uwa saboda haka iyaye mata idan ba su sa hannu ba wajen tarbiyyar to gyaran ba zai yiwu ba saboda duk abin da za ka yi kai ta uba ka fita ka tafi wajen bugar mai na yawon da ci ka basu da yara gida saboda kan ka basu a da yara gida dole za su koyi irin wa'annan abubuwan a wajen su wanda hakan za su zai haifar da wata mummuna fitina wanda hakan ita ta haifar da fitina yanzu da muke muna neman mafita malamai suna ba kyau za kan ce a yi addu'a a yi wayannan yaran sai addu'a eh mun ji sai addu'a Allah shi karba addu'a amma kai kanka kai ka gyara kanka duk yaron da ya lalace aka ce ya masa addu'a Allah shi ya shi to kai uban ka shirye kanka gudu kafin ka yi addu'a ka gyara kanka tukunna sannan addu'a zai yi idan baka gyara ba ba zai yi ba ɗaya daga ciki har yanzu mun samu bayani daga cikin wayansu matan suke kama da koke-koke wayansu yara mahawarsan hawa san iyayensu ba maza amma uban yana nan saboda da sassafe kafin yara shi a bacci ya fita ko ya tafi wajen ko ya tafi kasuwancinsa can ya ɗauki kaya ya ƙauye ya tafi kasuwa kafin ya dawo kuma yaron ya yi bacci shi ma hakan an kawo mana wani yaro ya zo baban ne ma ya zo da su ya ce yaro na bai san ma malam na ce me ya faru to ni na zo ya gani da rana rana ban je kasuwa ba sai tambaya yake tambayan wasa baba mama wannan wane ne yace ka ne to sai shiru sai abin ya bashi mamaki ya zo ta tambaye to malam ni wa dana gashi bai sani ba sai da tambaye sana'a sa me kake yi yace kasuwanci yake kuma na zan kaurita ne yace to kai ka jawo su ƴaƴan kan kansu suna da wani hakki a kanka domin kada ɗauki wancan hadisi da ke cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi za ka samu kanka a wajen dukan ku masu kiwo ne Allah ya baku kiwo ne kuma Allah zai zo ya tambaye ku hakkin waɗannan abin da aka ba kiwo kamar awaki wani zo maka kiwo da su ko dai ta kare ko tana da gishi ko abu za ka sha ah, me ya faru da wannan ka gani to to kenan anan Allah zai tambaye mu Dan kan ko yayanka suna da hakki at least a takaice ko da da ɗan lokaci ka samu lokacin da ka zauna ku zauna tare da yayanka su kuma iyalanka ka samu ɗan lokacin da ku zauna ka ba su nasu gwargwadon kulawa na tarbiyya hakan masu raro kada ku shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan radiyon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran na kasan iran inda kuma muke sauraron wani malami daga kasar najeriya wanda ya ci gaba da yi mana bayani kan muhimmancin kura da iyali ta hanyar ba da lokaci don sauraron su kana musu dan magana kana musu dan karantarwa ko kuma aa kana kula da su ka tafi makaranta in baka iya karatun ba ku je makaranta lokaci ya kaza har har su gane amma kullum ba su san kowa ba sai uwa in an zo an ce taron titi a makaranta ko malamin makaranta a ya ce iyaye su zo akwai jawabi uwa za ta je kai ba kana dan an ce titi a makaranta uwa za ta je kai ba kana kudin makaranta uwa za ta je ta dauka ta biya uniform uwa za ta dauka ta kai hotel ɗinka ta yaya yaron ma zai gane cewa wannan babansa ne bai sani ba kaga ka jefar da wani amma muhimmi a wajen wanda yaro in buɗe da ya gane cewa komi da komi uwarsa ce take yi to kai ka masa magana ma yaji kana wasa ne bari saurare ka ba ana ina faɗa kana lura da yanayin yadda zamani ya juya a yanzu a nan zan iya ce maka la tanzur ila man kala walakin unzur ila ma kala kar ka damu da wake faɗa magana a amma ka dubi mai maganan abin da ya faɗa nan hakan ne ko ba hakan ne ka gyara kawai shi kenan in ka gyara shi kenan la tanzur ila man kala walakin undur ila ma kala ka huta amma an ka tsaya kana magana sai ka ji waye waye waye to wannan kana kana ba gyara kake nema ba ba muna magana cin fuskan wani ne ko to ta wani ba a'a magana a gyara ne kawai in ka ji abin da muka da ya shafe ka na kuskure ka gyara fakat dan mu samu tarbiyyar wayannan yara idan ba wannan zamani ya ci gaba da tafiya akan haka to abinda waɗannan yaran za su haifa ko ba su abin da zai biyo baya ba ba wanda zai sani na faɗa baya cewa ana cewa ai addu'a yaran na ayyuka kan sai addu'a yaran sai addu'a eh haka ne dan Allah in tambaye ka ka kunna taba kana sha waɗansu ma sun kunna ganyen wiwi suna sha waɗansu kuma kwalban giya suka so suna sha kai ka ce da ka ka kare wannan a gaban su kuma kake yi ko kuma kawo sun ji warin abu a jikinka kuma ka ce kai kana musu wadatar su yi ta yaya in ka yaka ka tafka kuka tunanin ka ya tafi wuri ka bata ka bata sai dai kai ma ina maka addu'a Allah da raka hanya akwai lokacin da rai kan baci da kai da uwan wa'annan yaran su samu bacin rai wani wauta hada kai da duka wani kuma ya zage ta wani ma ya taka ta kan jefa da wani biyu kan ta watsa waje kuma ga yayansu yayan su tsaya suna ta kuka suna sawa za su yi wa magana to ka gaya mu yaron nan iya tashi ko yarinya na ta tashi har abada ba za ta manta da kai ba don ta ga musamman in ta kai shekara shida zuwa bakwai abin nan da ka aikata ba za ka taɓa mantawa ba kar ka yi mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa at-ta'limu fi sigari kan naqashi fil hajar idan yaro ya san abin yana kankani kaman ka ɗauki karfe ne ka kwarna na jikin dutse in ruwa ya zo ba zai wanke wannan kwalban da kai ba don da karfe kana kwan da jikin to ruwa ka duka ba zai taru ba haka abin yake hannu yaron ya san shi na kankani ana sabawa tsakanin mata da miji amma akan yi fadan a lokacin da su yaran ba sa nan ba sanin ki ke ba kafin su dawo magana ya wuce amma har a zo kana dukanta kana zaginta a gaban ƴaƴanta kana dukanta kana zaginta a gaban ƴaƴanta kuma suna ji to ka fassara cewa in ɗanka namiji ne ya ga abin da suke uwarsa me zai ɗauka zai ga cewa wannan abin da ke haka ake mata shi ma ya koya wani kenan wani kuma zai ga cewar a lokacin da kake dukan uwan nan zai tashi kamar shi ma zai doke ka ne fa zai ji kamar shi ma zai doke ka don me don ka taba masa uwa ya san kai ubansa ne amma har ya san ce karfin ɗa namiji na mace ba ɗaya bane uwarsa shi kana dukansa wani kuma ya ta kuka ina kallon abin da ke faruwa tsakanin iyayensa ya rasa yadda zai yi to saboda haka idan uba ko uwa aka samu ɓacin rai to lallai ne ku kau da fuskan ku ko za ku yi ku yi amma a nesa da iyaye idan kuma kuka ke to shikenan tarbiyya ba ta gyaru ba wajen. ka dai ya fara koro bayanin kamar yadda ya saba to amma lokacin namu kayyadadde ne da karshe muna yi wa man ɗaya zakariya adam da ke unguwar gangaren jos ta najeriya wani tsohon malamin sakandare har da kuma mai taimakawa jama'a a wannan unguwar godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a madadin radiyon BOH da ke nan birnin Tehran babban birnin ƙasar Iran ni alukunya da shi da gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to yanzu kuma sai shirinmu na karshe wanda da shi za mu karkare dukkan abin da muke dauke da su wato shirin nan na afirka a yau afirka a yau Jama'a ma saurari Assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na Afirka a yau. Shirin yanda a cikin sa mai kamu kuma batutu a suka shafi kashen nahiyar Afirka kana mu gaito muku kwararru da masana da suke mana bayani da karin haske game da waɗannan batutuwa da baka ambata. A shirin namu zai yi magana ne game da sabon tsarin da babban bankin Najeriya ya bullo da shi wato CBN na e-naira wanda daga baya gamu da matsaloli inda wasu 'yan damfara suka so su amfani da shi domin cimma wasu manufinsu na ƙashin kai da fatan masu wajen sun da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ba su abin da kamar tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bar mu shirin kwarai shirin watakila kamar da muka ambata tun a farkon shirin babban bankin najeriya ya kaddamar da sabon shafin intanet na e-naira a karan farko da ƙasar ta rungumi amfani da kuɗin intanet kamar yadda babban bankin ya bayyana e-naira zai zama wata hanya ce ingantacciya ta hulɗa cinikayya da kuɗin naira da ƙasar ke amfani da ita kuma hakan na nufin al'umma za su iya amfani da nairar ta intanet wurin sayan kaya a kasuwa kamar yadda aka saba yi da takardar kuɗi ta naira. to da mun jin ƙarin haske game da wannan sabon tsarin mun gaishe alhaji yusuf ali masanin tattalin arziki a najeriya da ke bin tarayyar najeriya abuja inda na fara tambayarsa cewa ko zai wa masu saurare ƙarin bayani game da yadda ake amfani da wannan tsarin kuɗi na e naira to ita ce wannan kuɗi na e naira yana cikin nau'o'in kuɗi na zamani wanda ake cewa a wato kuɗin kimiyya na yanar gizo wanda kuma ci gaban tattalin arziki da amfani da yanar gizo ya haifar da kudaden a sanadiyan wasu abubuwa da dama musamman cryptocurrencies wato kudade waɗanda suke eh, kwandaloli da aka yi na bitcoin wanda ake kasuwanci da su amma ba tare da sa hannun wata gwamnati ba ko kuma wata karamar eh, babban hukuma to kasancewan mutane da dama sun fara jin daɗin irin waɗannan kudade ya sa ƙasashe da dama a duniya da cikin kaza kasashe ɗari da casa'in aka samu da yawa daga cikinsu kusan kashi casa'in suna ta bincike akan yadda waɗannan digital currencies ɗin wato kuɗaɗen kimiyya na yanar gizo za su ba da gudunmawa wajen ci gaban tattalin arzikinsu da kuma ɗauke wasu matsaloli da waɗannan cryptocurrency suka zo da su so kuma a cikin waɗannan tsari aka samu kusan kashe sittin har sun fara a tunanin ƙaddamar da irin waɗannan kuɗaɗe amma kuma a cikin waɗannan ƙasashe ɗari casa'in aka samu kusan kashi goma sha hudu wanda sun fara a gudanar da waɗannan kuɗaɗe a ciki kuwa a nahiyar afirka najeriya ita ce ta farko sai kasar cambodia daga can kasashen asiya mai nisa da kuma kasashen ƙasar china wanda ita ma ta yi yunkurin gabatar da waɗannan kuɗaɗe suna kuma yin gwaji akan kuɗaɗen to waɗannan kuɗaɗe sun zo kenan kuma zamani ne zo da su amma idan muka ɗauki abin da muke so mu gane menene kuɗi kamar yadda na yi bayani akwai wata farfesa a amurka wanda ake ce mata professor john robinson wanda aka tambaye ta wai menene kuɗi sai ta ce kuɗi duk abin da zai tsaya a matsayin kuɗi to kuɗi ne to kaga mun ɗauki wannan fahimta nata za mu ce wannan i naira tana ɗaya daga cikin kuɗaɗe da hukumomin kuɗi na najeriya suka amince mata kuma aka kaddamar da ita amma kuma yana da yana da huskoki da dama eh, sai kuma yadda ɗan adam ya kalli huskokin to me yanayin bancin sa da tsabar kuɗi da ake amfani da shi a halin yanzu idan mutum zai sai wani abu a kasuwa ko a shago ko makamantansu yawwa to ai idan kana so ka fahimci i naira sai mun ɗauko tarihin kuɗi a takaice na farko tun da aka sa aka yi duniya an sa ubangiji da kanshi subhanahu wa ta'ala ya bayyana da zinare a matsayin ma'auni na kasuwanci to a tun daga wancan lokaci dan adam yake amfani da zinare da tagulla da azurfa da wasu karafuna masu daraja to wancan zamanin da ya shuɗe saboda wasu dalilai mutane suka kirkiro masu safaran gwalagwalai wanda ake ce musu da sunan shi goldsmith su ma suka kirkiro takardu waɗanda suke kasu suke taimaka ma kasuwanci tsakaninsu da 'yan uwansu kamar misali mutumin da ke birnin tehran da kuma goldsmith da ke birnin abuja to mutumin birnin abuja sai ya rubuta takarda zuwa goldsmith na birnin tehran to ta haka aka fara samun takardun kuɗi wanda ake gudanar da kasuwanci wanda bayansa manya-manyan ƙasashen na gabashin duniya da na yammacin duniya su ma su kirkiro irin nasu kuɗaɗe da siyasa a ciki har da japanese yen da china yuan da kuma wasu karafuna irin su na dutch mark na jamus da irin waɗannan kuɗaɗe su ma sun yi nasu zamani har 'yan mulkin mallaka sun kai irin waɗannan kuɗaɗe kowanne ta kai shi a ƙasar da ta yi mulkin mallaka to bayan mulkin mallaka kamar a najeriya shi ne aka samu lokacin da aka kirkiro ita wannan naira a halin ɗari tara da saba'in da uku wanda ta zama kuɗi na ƙasar nan wanda kuma take gogayya da sauran kuɗaɗe na duniya to a halin yanzu wannan i naira ɗin da aka kirkiro da kuma naira najeriya nasabar su ɗaya darajar su ɗaya bambancin su kawai shine naira da kwabo da ke hannun mutane takaddun kuɗi ne ko dai na takarda zalla ko kuma na roba na takardar roba wanda aka yi kamar yadda za a gani a naira dubu eh, takarda ne na kuɗi na zalla kamar za a gani a naira ashirin wanda yake takarda ne na kuɗi na roba da kuma sulalla eh, waɗanda suke karafuna ne to waɗannan kuɗaɗe su ne waɗanda ake gudanar da su kasuwanci to amma duka waɗannan kuɗaɗe da aka kirkiro su ko kuma aka buga su ko kuma aka kera su suna da tsawon kwana shi yasa duk sanda tattalin arzikin ƙasa ya ake ta eh, lalata kudadensa to zai zama cewa wannan kudade an zama da cewa za a kashe makudan kudade wajen bata su in sun lalace sannan a kashe makudan kudade wajen yin sababbi to su waɗannan kudade da aka kirkiro sababbi na e naira wanda yake kasuwanci a da wannan manhaja ba abin da zai fara yi shine sai ya tabbatar yana da account na na kudinsa a bankin kasuwanci na kasa a cikin najeriya idan yana da wannan banki to wannan banki a tsarin da ake a najeriya kowane mutum yana da abin da ake cema bvn bank verification number to wannan zai sa duk kasuwancin da zai yi an san da wa ake yi sannan kuma in zai buɗe shi wannan lalita abin da ake ce ma electronic wallet zai yi amfani da account ne na bankin da yake da shi na kasuwanci a cikin Najeriya domin ya buɗe wannan lalita ya yi kasuwancinsa. To kowane irin tasiri zai iya yi ga tattalin arzikin Najeriya? Ai kudade ne waɗanda kamar na nuna maka duk faɗin duniya an fara aminta da kuɗin amma kuma ana ta shirye shirye yin amfani da kuɗin wato zamani ne ya zo da shi kamar yadda a yanzu ɗin nan kake siya dan adam yake siyan wato data da yake yake yake gudanar da da harkokin kasuwancinsa na ussd kaga yawan wannan kasuwancin ya zo ya tsaya da jintinsa amma abin da ake cewa shi wannan farkon bunƙasa tattalin arzikinsa shine zai rage ma kuɗaɗe da ake kashewa kuɗin da ake kashewa wajen buga sababbin kuɗaɗe to wannan kuɗi da za a samar da shi a manhaja ne to kaga zai taimaka kuɗin da ake kashewa wajen yin sababbin kuɗaɗe zai koma a ci gaba da yin wasu ayyukan gina ƙasa na ɗaya kenan haka kuma kuɗaɗen da ake kashewa da dama wajen in kuɗaɗe sun lalace an karɓe su a biya a lalata su shi ma ya ɓata sannan kuma kasuwancin da ake yi a yanar gizo wanda aka sa haraji yanzu duk harajin da za a samu ba wanda zai guje ma wannan haraji to haka gwamnati za ta tattara kudaden harajin ta ta san yawan kasuwancin da aka yi ta san yawan kudaden ta saboda haka abin da za ta yi shine da ta gama samun kudaden ta sai ta tura su cikin account ɗinta wanda ta tanada na tara kudaden shiganta wanda daga baya ake raba kudaden tsakanin gwamnatin tarayya da na jihohi da na kananan hukumomi kuma babban wani abun burgewa game da ita wannan kuɗi na e-naira shine kasancewanta kuɗi ne wacce take yanar gizo sannan kuma an samar da hukuma wanda za ta kula da duk abubuwan nan da ake wato haɗin gwiwa ne ko kuma in ce haɗaka ne ko kuma in ce aiki za a yi tare da babban bankin ƙasa da ita department ɗin da za a kirkira na wannan e-naira wanda za ta kasance tana aiki lokaci-lokaci da hukumar a wato sadarwa ta ƙasa communication commission wanda za a yi ta duba duk abin da za a iya tsarewa ta hanyar kimiyya ta lambar waya haka kuma za a iya tsarewa ta kasuwanci ussd to ita ma wannan ilera din za a iya tsare ta da wannan kimiyyan saboda ainihin babban abin da duniya take yanzu a ciki shine ta a ne wajen amfani da kimiyya wajen ci gaban tattalin arzikin kasa shi sa ma kwanan baya ita wannan ministry of communication aka kara mata ta zama ministry of communication and digital economy to wannan digital economy din da aka kara sune ne suka zo da waɗannan sababbin nau'i na kasuwanci suka zo da waɗannan digital currency wanda ake ce mata e wanda kuma kamar na gaya ka ba najeriya ne kadai sai kokarin shiga wannan kudi ba a kasashe har sun nisa a cikin kokarin kirkiro kuɗaɗen da za su alaka da kuɗaɗen wasu waɗannan kasashe. to ma saurare da haka zan jalin zamu shirin a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu da da sabon shirin amma kafin nan a madadin bakonmu a wannan shirin alhaji yusuf ali masanin tan arziki da ke birnin tarayya abuja ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa a huta lafiya. wannan muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai idan Allah ke mu can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu daga farko har zuwa ƙarshe musamman Shasan Barka wanda ya fassara kuma karanto labaran duniya da na jagoranciyar gamar gabatar da shirin ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.